يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ya kai wannan annabi ka faɗa wa matanka yayin da suka nemi ka yalwata musu a wajen ciyarwa kuma alhali ba ka da abin da za ka yalwata musu da shi to ka ce da su idan rayuwar duniya da adanta kuke so to ku zo in jiyar da ku daɗin da ake jiyar da waɗanda aka saki sannan sai na sake ku saki wanda babu cutarwa a cikinsa